الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو مدوا لمغفرة رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبعد أنقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم دوني يوم جمعة بقي cikin watan azumi mai albarka na shekara 1446 wanda ya zo daidai bakwai cikin watan maris na shekara 2025 'yan uwa watan azumi ya fara motsawa idan Allah ya kai mu rai da lafiya gobe an yi sati ɗaya to amma shi musulmi kullum yana himmantuwa ga abu biyu me nayi saboda ya cikin balance abin da ya na baya ko me zan yi nan gaba saboda in ƙara himma to abin da zan jawo hankalinmu a nan shine muhimmantu wajen ibada da zikiri da nafilfili da ayyukan alheri a wannan wata mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi lalle wanda ya yi azumin ramadan imani da Allah da tsammanin lada a wajen Allah Allah zai gafarta mishi zunubansa wanda suka wuce akwai riwaya wa mata akhar da wanda za a yi nan gaba to Allah tabaraka ta'ala ya ba mu iko yin ayyukan alheri ya gafarta mana ya ba mu rahamansa ya yanta mu daga wuta kuma ya ba mu ladan lailatul qadr jama'a ba mu ba muna suratul al'ali imran inda Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa walaqad afa anhu ah, innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an lalle wanda a cikin ku suka gudu sun ba kafafuwan su iska lokacin da ake yakin uhudu jam'ani musanna na jama'a mufrad Eh, eh, jam'ani wato musanna na na jam'u jam'u jam'ani jama'atu to jam'u muslimina wa jam'u kuffar wato jama'an kafirai da kuma jama'an musulmai yayin da suka aran gama a tsakaninsu a yakin madaru to akwai daga cikin musulmai wanda suka gudu sai mutum goma sha biyu kuma fi riwaya sai dai talha ubaidullah ibn talha inna mastazallahum shaytan lalle shaytani ya rinjaye su ya so ya kaskanta su da waswasa da waswasi a zuciyansa zuciyansu bi ma kasabu saboda zunubin da suka yi me yasa zunubin da ake nufi anan ma'ana inda annabi yake musu ku zauna a kan saman dutse to wa'yansunsu sun shiga da filin daga saboda su tara ganima tare da sahabbai yayin da suka ga nasara ta zo su kuma sun tsaya inda Allah baraka wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yake su zauna kuma su sha biyu wanda aka kashe su tare da Abdullah ibn ah, Jabir ibn Ubaydillah ko Abdullah ibn Jabir Allah yana cewa bi ba'dhi ma kasabu saboda cikin wasu zunuban da suka yi dalilin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa aka ɗan samu karaya a wannan yakin to a nan za mu iya duba ashe nan, idan har ka ga wani sakamako daga Allah na ɓacin rai ya faru da kai to ka binciki kanka dalilinsa shine wataƙila akwai zunuban da ka yi su to idan zunuban ne ka yi su ko kaɗan ne duk mutumin da yana rena ƙaramin zunubi zai je fada babban zunubi a nan su sahabbai sun yi tawili ne sun yi tawili tun da annabi ya ce mu zauna ma'ana kenan mu zauna har lokacin da za a ci nasarar yaƙi tun da an ce nasarar yaƙi zaman mu ya kare dama an ce mu zauna saboda mu kiyaye su mu kare bayan su to yanzu sun ci yaƙi shikenan zaman mu ya kare a wannan tunani sun sauka wayansu kuma sun yi tunanin cewa a'a ai zaman mu umurni ne yace mu zauna mu kare bayan su to tun ne yace mu kare bayan su kada mu sauka to ba za mu sauka ba to dukan su Allah ya ce walaqad afa ankum anan kuma yace walaqad afa Allahu ankum lalle Allah ya gafarta musu can walaqad afa ankum nan kuma walaqad afa Allahu anhum da siqa na ah, mukhataba da siqa na lamiri to ‘yan uwa musulmai kada mutum ya kaskanci zunubai ko da kaɗan ne domin yin zunubi kaɗan zai jawo ka ka yi babbar yin zunubi yau zai daɗa aje wata ɗigo baka a zuciya gobe zai ƙara aje ɗigo baka a zuciya jibi hatta lokacin da zuciyar za ta rufu kaf ta zama baka dalilin wannan zunuban Allah tabaraka wata'ala yana cewa menene a ah, ah, wannan hatta hafu bihim sayyi'atihim ah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun to in ranu bakantakan zuciya ta rufu to a lokacin shikenan zuciya ba ta ga alheri to saboda haka kada ka kaskance yin ayyukan zunubai ko da kaɗan ne domin kaɗan dan za su jawo maka hasara za su jawo maka babba to lokacin da kuma mutum ya ji ƙananan zunuban nan yin su ba wani abu bane zai je fada yin manyan lokacin da yin manyan zunuban har ya ji cewa zunuban ma ba wani abu bane to lokacin ya sani cewa zuciyarsa ta rubu babu annuri wanda zai shiga cikin zuciyar domin dama zuciya tana da kofa biyu in ma kofar Allah tabaraka ta'ala babu rahman au babu shaitan in ya kasance babu rahmani ne abu ɗaya ke to duk lokacin da wani waswasi ya zo daga shaitan babu rahman din zai ruku zai kulle sai babu ya kore shaitan sai kaga mutum kullum ranka tana maka menene umurni da yin alheri duk lokacin da ranka tana baka damar ka yi sharri kuma wannan sharrin ko wannan zunubin kake gani ba wani abu bane ba wani abun damuwa bane da yinsa da rashin yinsa duk wajen ka daya to fa wannan mutumin zuciyarsa ta rubu ta kullu Allah ya kiyaye kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktibun saboda abubuwan da suke yi to ranu da tin zuciyar ta rubu da shi ba ta ga annuri saboda haka yan uwa kada mutum ya rena zunubai ko da kaɗan suke ko da manyan suke Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya ce wa laqad afa Allahu anhum lalle Allah ya gafarta wa sahabbai dan wannan zunubin da suka yi me yasa inna Allah ghafurun halim Allah tabaraka wa ta'ala mai gafartawa ne mai jin kai ne mai rahama ne Allah ya gafarta zunubanmu duka ya arhamar rahimin na'am يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً uwa annabi yana cewa idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta almu'min lalle lokacin da in kai aikin alheri zaka ji dadi zuciyanka za ta samu kwanciyar hankali in dai kai alheri zuciyanka ta baka kuma kana samun natsuwa da kwanciyar hankali in kuma kai sabo zaka samu damuwa to kai mumini ne domin nafsu akwai ammaratun bisu akwai lawama akwai mulhama akwai mutma'inna ta ji ko wajen martabanta bakwai to ya ya akwai radiya akwai kuma mardiya ya ya to annafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya to Allah ya kai mu wajen matsayin mardiya ne to idan har ranka ta tashi daga amaratun bisu'i sai abu kaza mana a'a ba zan yi ba inna nafsa la amaratun bisuwi illa ma rahima rabbi ko yusuf to ko kuwa mulhama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kaji cewa kai ko kar kai a'a ka zo ka samu mutma'inna ya yi sa nafsul mutma'inna ka samu mutma'inna ka tashi daga nan Allah ya baka damar kana zikiri kana ibada kana kusantar Allah kana ayyukan alheri har ranka ta je duk abin da ya faru da kai ma baka da damuwa sai ka ji ko idza kanat al aqdaru min maliki mulki fa siyanu indi ma yusirru wa ma yubki ka zama daidai a wajen ayyuka na na in wani abun bakin rai ya zo da abun alheri ya zo duka dai daga Allah tabaraka ta'ala an tumina bil qadar khairihi wa sharrihi to shikenan ka kai martaba ta nafsu mardiya Allah ya bamu daman yin haka saboda haka dan uwa idan har ka ji waswasin kana samun damuwa kai kokari ka kusa da Allah tabaraka ta'ala zaka ji wata rana ranka ba za ta sake bakan daman ka yi sabo ba to in ka kai wannan martaba to shikenan fa antal mu'min idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa antal mu'min kai lalle kai mu'mini ne Allah ya ba mu zama kai mu'mini ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani waye ne mai kiran Allah ina adatu nida'i ya ina wanda ake kiran su allazina amanu ku kenan al-ibratu bi khususin bi umumi lafzi la bi khususin sabab inda Allah ya kira masahabai ya lazina amanu to har yau ya lazina amanu din ne tana aiki har ranar tashin lahira la takunu kal lazina kafaru kar ku kasance ku zama kamar wanda suka kafirta munafikai wa qalu li ikhwanihim suka ce wa ƴan uwansu kafirai ko kuwa ƴan uwansu munafikai idza darabu fil ardi in zi tafiya dan dan yin fada famatu sun sun mutu au kanu uzzan sun je <clears throat> dan yin yaki law kanu indana da suna tare da mu anan yanzu a gari ma fatu da ba kai su ba wa ma qutilu ba su mutu ba ko ko ba kai su ba liyaj'al Allah zalika Allah yake wannan kaulin a'ibarsa na wannan maganan insha Allah za ta zama hasratan abun hasara ne abun nadama ne abun bacin rai ne a zukatansu wallahu yuhyi wa yumiit sun manta ne ai ba dan kana zaune a gida bane zaka rayu ko ba wai ka fita yaki bane zaka mutu a wallahu yuhyi wa yumit ma'ana al maut wal hayatu bi yadillahi tabaraka wa ta'ala ba shi da alaka da fito jihadi ko zama a gida wani ma ya mutu a takin sa wani ma ya fadi daga jirgi ma ya tashi Allah bai kira ransa ba to wannan yin Allah ne rai da mutuwa tana hannun Allah tabaraka wa ta'ala wallahu bima ta'maluna basir Allah ko ya san maganganunku Allah ya san niyyarku Allah ya san nufinku Allah ya san kuma ayyukan da nan gaba ma za ku yi fa biha saboda ya ba ku sakayya da wannan ayyukan ku ayyuka kuma akwai na zuciya niyya akwai na baki magana akwai na hannu tabawa ko sata ko menene wannan ayyuka akwai na kafa akwai na faraji duk wannan ana ce mishi ayyuka to wannan ayyuka in sun zama nagari akwai lada in kuma sun zama na Allah wadaran to shi ba ce akwai zunubansu akwai kuma takayya da za a yi wa mutum Allah ta baraka ta'ala ya kiyaye wala in qutiltum fi sabilillah wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratun min Allah wa rahmatun khayrun mimma yajma'un Allah yake wala in qutiltum fi sabilillah lalle ko da an kashe ku a filin dagan yaki saboda jihadi Au mutum au mitum ko ko kuka mutu a dakunan ku bisa ga wato abin shimfiɗan ku la maghfiratun lalle Allah shine mai gafartawa in ma can bai gafarta ba ina kai da rahama in ma nan bai gafarta ba ina kai da rahama annabi yana cewa la yaqulanna ahadukumul jannata bi'amalihi قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله ba wanda zai shiga aljanna da ayyukansa sai dai da rahaman Allah kun san me yasa ayyukan kaɗan ne aljanna ko tsada take to abun naira dubu a abun miliyan dubu za a sai da shi miliyan ɗaya abun miliyan ɗari za a sai da shi naira dubu to ayyukan kaɗan ne in kace za a lissafa maka ayyukanka dalilin aikinka ne za ka shiga sai ba za ka shiga ba amma rahaman Allah ne da ka ba da kai ka musulunta ta yarda Allah ɗaya annabi manzonsa to don wannan kalmar Allah sai ya daɗa maka wani rahama ya ƙara maka abin da kake yi din sai ce to ku shiga usulul jannati bi rahmati amma idan mutum ce zai shiga aljanna da aikinsa ne to an baka awa 24 sallah da kake yi raka a raka'a 17 wanda ya kokari kenan yayi su a minti 25 wanda ya kokari kenan to ka cire daga cikin awa 24 da aka baka kyauta ta ba Allah minti 25 Allah yana binka har yanzu awa 10 awa 23 da minti 35 za ku yi lissafi da shi ya baka mutum ne fa ya baka miliyan sai ka bashi naira dubu daya da aka yi gorin ci cewa eh ni ayi ni ya bani miliyan ɗaya ni ma ina bashi dubu daya anya hankalinka daidai ya baka miliyan ka bashi dubu daya ka dauka ka bashi ka mai sakayya to in kace za ka yi lissafi da Allah ka ai baka yi ta ba shi yasa akwai ɗaya daga cikin banu Isra'ila hatta mala'iku in suna hausa ba suna kowa suna ganshi yana bautawa Allah tabaraka wa ta'ala shekara 500 yana bauta Allah da yazo aka ce to bismillah ka shiga aljanna da rahmata yace eh haka ne amma ko ai mun gabatar da wani abu kuma mun yi aiki ai yace to shikenan ai ka ce na dan bautan ka na cire maka yaqin tajarar tajarar na na na kayan zaki haka na na na baka kwaraman ruwa kusa da kai kana sha na baka ido na baka baki na baka kunne na baka kokolwa na baka kafafo da zaka tsaya da su na baka iska da zaka shiga sannan na baka dama ma kayan ibada Allah abun mamaki ne kuma Allah abun so abun tsoro in ya so ya in ya so ka bauta min shine zai baka dama ka bauta min za ga wani yana bacci tun karfe 8 in ya kwanta da shi da tashi sallah asuba da kyar kamar ashabul kafir ba zai tafi ba wani kuma an yi bacci ko karfe goma sha ɗaya ne to sai ga karfe biyu ko uku ya tashi ya yi nafila ya yi raka'a ya yi karatu qur'ani ya yi astaghfirullah ya yi wa annabi salatu ya yi zikiri ya sha ba kuma ya ɗauko kosa kaɗan kuma tashi a salatu ya fita ya sallah su ba wannan ko tun takwas yana bacci ya kasa tashi wannan Allah bai bashi daman ba wannan kuma Allah ya bashi dama illa iyaka kenan to sai ce mu ma da aikin mu ce eh haka ne inna lahu yu'ajiru man ahsana amala a za a aka auna ayyukansa na shekara 500 aka kawo ni'imar ido aka aje sai ta rinjaya Allah ya ce to shike na khuzuhu fa hullu sun al-jahim sun mafi fi silsilati <laughs> zama wa tabru sai aka yi jam ce a Allah ya taimaka yace a to ai kace mi lissafi dan shike ne zaka ta gwada taimako shike na a sashi aljanna da rahmata shi yasa annabi ya ce la yakhulanna ahadukum aljannata illa bi bi'amali illa bi fadlin min Allah wa rahma qalu ya rasulullah walau anta qala walau ana illa yatawammad Allah bi rahmatin minhu wa fadlin Allah ya ba mu aljanna da rahmat da maghfiratun ay la maghfiratun ka'inatun min Allah tabaaraka wa ta'ala li dhunubikum Allah mun dade muna amsa sunan Allah amma ba mu tabbaci da ma'ana ba mu fassara shi ba Allah لفظ الجلالة الاسم المفرد المجرد من العلائق هل تعلم له سمية باب ba wanda ya isa a bashi sunan Allah amma malam mai haƙuri saburu Allah ne a saburu amma wani maza ce ne saburu al'alimu Allah ne amma wani bawan Allah mace maza ce shi al'alimu to wancan haƙiƙa ne na wannan kuma majazun ne amma banda Allah babu majaz malamin lugha suka yi magana a haka shin Allah lafzul jalala shin wannan din mustaqqun wa ghairu mustaq an sami shi ne da wani barayi daga cikin larabci ko kuwa ghairu mustaq wani suka ce mustaqqun Milla, ila abun bauta wani kuma suka ce a'a ghairu mustaq a bar shi kawai ghairu mustaq ni ma ina tare da wanda suka ce ghairu mustaq mu bar shi haka kuma shine lafazin da in ka ce la ilaha illa rahmanu muhammadun rasulullah akwai abin tambaya wata wataƙila rahmanu din wani kake nufi tunda akwai majazin la ilaha illa alimu muhammadun rasulullah wataƙila akwai amma banda la ilaha illa allah muhammadun rasulullah la tuqbalu shahadatu illa bi muna tare to idan mutum yana so ya samu bayani ƙarin bayani a haka akwai Allah Allah mujarrad na Abdullah ibn Abdullah jamu wannan zai samu bayani sosai akan littafin in Allah da ko gobe ko jibi wanda yake da bukata zai iya zo za mu bashi Da maghfiratun min Allah lalle Allah baraka ta'ala abun bauta abun girma abun so abun tsoro shine kan da mafira ya yafi zunuban bayinsa wa rahma shine aljanna to akwai maghfira akwai afu akwai rahma shi ma maghfira a goge zunubanka ko kuwa a goge iqaba kai zunubi an rubuta amma a dauke maka consequences wato abinda da yakan zo baya dan wannan laifin kai inna wa shaitanu bi ba'd ma kasabu yanzu muka yi magana ko to dan wannan zunubin Allah zai kama ka da laifi to kenan wancan laifin an daga maka amma zunuban a rubuce suna nan wannan ana ce maghfira a'a an ce rahma abin nan afu a yafe maka zunubin kuma a ɗauke a goge wannan matakin littafin ka yanzu in kana da kes tare da hukuma a yaga kes din gaba daya takardun zama babu yafi ko ko a ce to kenan go uh, on bail ka je dai an baka bail amma kes din yana nan ko kuwa an ɗaga maka saboda dalilai amma kes ɗin a rubuce yana nan a fayil da a bari gaba ɗaya a alaman sama babu da kuma a barci a cikin fayil wannan ya fi Allah ya kiyaye mu <laughs> gara a gara gara goge saboda da wani ya ya kada kura ya ga wani abu to wannan shine afu to rahma kuma wannan jin kai ne tausayin Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-ghafurur rahim zai gafarta ya yafe kuma ya dada baka wani wato lada babba ita ce aljanna mai girma Allah ya ba mu aljanna na wa rahma hiya aljanna khairun mimma tajma'un yajma'un khairun wannan yafi gafartawa da rahama din yafi akan abin da za ku tara na duniya to ko yanzu abin da ka tara ya wuce ki da sha da sa riga da mota da gida illa iyaka sauran duka ya zama access kawai abu ne kawai yana nan ne kana da ikon Allah ya baka dama ka kara shi kuma baka da ikon Allah bai baka dama ba za ka karasa shi bai zama na magada to duk wannan din da wanda aka baka kai amfani da shi da wanda ka tara a banki da wanda ka tara a gida duka dai wannan din yafiyar Allah da rahamansa da aljanna da yafewa din Allah tabaraka da maghfira da rahama da kuma afu yafi wannan din khairun yafi matsayi yafi daraja yafi kima a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wala in mittum aw muttum aw qutiltum la ila Allah tuhsharun lalle ko da an kashe ku ko da kun mutu a gidajenku mutum ishara ce na cewa kun mutu a gidajenku qutiltum shine ishara cewa an kashe ku a yaki duka dai la ila Allah tuhsharun lalle ana tattaro ku ne gaba daya ku je ku samu Allah tabaraka wa ta'ala saboda tashin lahira shi kuma akwai hashru akwai nashru akwai mawqif akwai hisab akwai iqab akwai aljanna akwai wuta واليوم الآخر ثم هول الموقف حق فخفف يا رحيم وسعك وانت رانا جماعة الله يكيئك akwai aiki ran juma'a ne mutane za su tashi duka za a busa kaso hadisi na muslim da bukhari suna nan babu lokaci da za mu yi magana a kansa amma na kulli halin za a busa rai a zukata bayan an yi wani ruwa daga sama sai kuma mutane su tashi kamar yadda wannan in abin nan yan kwari na suna fitowa daga ƙasa yayin da an yi damuna misali a tashi a je a taro a Abduluddin yawmul jum'ati mutane gaba daya to a lokacin mutum bai gane mace ne a gaban sa ko miji ne a gaban shi yaro ne a gaban shi ko babba ne sarki ne a gaban shi ko talaka mai kuɗi ne a gaban shi ko ko ko ko ba mai kuɗi ba eh, alimi malami ne a gaban shi ko jahili duk wannan mutum ba zai gane ba saboda a lokacin kowa nafsi nafsi yake yi fa a taru lokacin ko Allah zai fishi wanda bai taɓa yin fishi kamar sa ba a saukar da mala'ikun sama na daya na biyu har na bakwai a kawo arshu annabi sallallahu alaihi wasallam da da annaba su geru mutane su je wajen adama ya ce musu mm, mm ku je wajen ibrahim ya ce mm, mm ba ni ba ni ma da laifi ku je wajen musa haka na takaice hadisin muslim yana nan har su zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman ceto ta annabi ya ce ana laha ana laha ana laha ni ne ga wannan ranar ni ne ga wannan ranar sai je juda a karkashin al'arshi an Allah ya ce mishi irfa ra'saka ya Muhammad daga kanka is al tu'ta ishfa tushaffa ban kawo wannan rana ba sai illa saboda kai sai sa annabi yana cewa duk wanda yake Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadila wad darajata rafi'a wa asl maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad karshe akwai bayani anan to ala kulli halin nan in ka faɗa wa annabi annabi yake halatta shafa'ati yawm al-qiyamah sai annabi ce ina ummata ina jama'ata wannan su zo wannan su zo a tara al'ummu a tambaye su wannan sai ba mu san nuhu ba ko ku zo ku shaida ku ce nuhu annabi ne Allah ah, Allah ya ce to nuhu ga sun karyata ka ina shaidan ka ce ummatu muhammad ke kuma ina shaidan ku annabi mu annabi alqur'ani alqur'ani daga Allah kun faɗi gaskiya ku zauna haka nan har a zo a fara lissafi lissafi ne in an fara shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye sayyidina Umar yace man nuqisha al-hisabu uziba duk wanda aka yi mishi lissafi aka gwada mishi abin da yi saboda ya samu aljanna ko kar ya samu da zai sha wahala za a zartar da shi domin baka da haƙƙin da zaka iya shiga da shi aljanna ayyukan da kai kawai sun isa maka su sa ka wuta ko kuwa in kuma misali ma baka yi aiki ba na zunuban to a zo a yi maka lissafin abin da Allah ya baka da kuma ni'iman da ya baka kaja da kuma aljannan da wannan take gaban ka yanzu ka shiga ba za ka yi samu shiga ba Allah ya samu shiga aljanna da rahama to mutane kuma wajen bautawa Allah tabaraka ta'ala sun kashi kashi uku akwai wanda yake bautawa Allah khaufan min nari Allah karka samu wuta kawai dan jin tsoron wuta zai bautawa Allah akwai kuma wanda yake rabbatan fi jannatihi yana bautawa Allah saboda ya samu aljanna akwai kuma wanda yake mahabbatan fihi yana bautawa Allah saboda shi yana son Allah tabaraka ta'ala kuma Allah ya cancanci ibada ce yasa yana yi saboda shi ne kun gane yawa atatil ilaha thumma tuzhiru hubbahu inna hadha fil fi'ali badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u rabi'a bai wa rana tarihin ta na da yawa mu koma dai to sai a zo a ce to bismillah idan wanda kana jin tsoron wuta ne kayi babu laifi kar ka shiga wuta amma ai kayi saboda tsoron ne in kuma kayi saboda aljanna ne dama kwaɗayi ka shiga aljanna ne babu laifi amma kuma kayi saboda ka samu kwaɗayi ne ya baka amma in kayi saboda shi ne zai baka aljanna ya kiyaye ka daga wuta كما يبقى يدرسا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشية ربه ولن تروا يا كبت أذكاك الله سأمنا <clears throat> بسم الله فبما رحمة من الله لنت لهم نعم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نعم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم يا كي يا محمد أي رحمة شيء النبي كنت رحمة sannan zuwansa ma rahama ne fa ma rahmatin min Allah dan wata rahamar da Allah ya sa tattare da kai ka zama kana da mai saukin hali za iya mu'amala da kai za iya tambayansa za iya magana da shi za iya dakatar da shi a kasuwa a tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da saukin mu'amala yana da mu'amala yana da daɗin hali sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu alquran duk yadda zaka yi ka wasafa sayyidina rasulullah khuluqunsa halayensa nagari da alwanda Allah ya bashi da rahaman da take zuciyarsa a'a baka isa ba sai dai alqur'ani ya karasa maka wa innaka la ala khuluqin azim hatta yara kanana in sun ganshi ga iyayensu suna gani ba za su je wajen iyayensu za su je wajen shi ne uba uban uba uban mai uba uban mara uba sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tsaya musu wannan ya kama alkebba wannan ya kama yatsa wannan ya kama kafa sai ya tsaya ya shafa kansu ya musu dariya ya musu magana sai su tafi su bi shi sun shiga da su masallaci in ya zo daga tafiya zai zauna na masallaci yaran gaba sun sai dina alhassan da fasain za su zo har za su hau kan nan bayansa yana sujida in yana sujida sun hau kan bayansa to in an zo za a ɗauke su sai annabi ce a a bar su sai ya nuna sa haka a bar su sallallahu alaihi wasallam dan rahman da Allah ya bashi bai taba marin wani ba bai taba zagin mutum ba bai taba duka ba bai taba yin fada ba komi nashi sahalun ba abinda aka yi wa annabi aka bashi shawara dan ya dauki ɗaya cikin biyu yayin da wannan yana da sauki wancan yana da wahala kaɗan annabi yake zai dauki mai sauki ma kun yi rabaina amrayn illa khara aitharuhuma sayyidina anas yace na na yi wa manzon Allah aiki a gidansa shekara goma bai taba ce mun ya Anas me yasa baka yi abu kaza ba dan bai yi shi ba ko bai taba cewa ya Anas me yasa kai abu kaza dan in ya in ya in bai sani ba na yi shi ko nayi yi kuskure hatta akwai lokacin da ya aike shi ya kawo mishi wani abu sai Anas ya fita kawai yana yana wasa ya dade bai zo ba sai annabi bai fito bakin titi sai an sai ga Anas yana zo sai kama kunninsa ya Abu Umayr aina nuqayr ya kai baban mai wato kinaya ce na yaro karami mai wanda yake wasa da da sunsu shi kuma ya zai ya samu yara suna wasa da sunsu ya zo ne yana wasa da su annabi ya kalle sai yana matsa mishi kunni haka yayi da bai ce mishi na aiki ka baka zo ba dan kakan ka mene a dan kun eh sai ya farka kai shi hatta yana wa matansa aiki yanka musu albasa yanka musu nama ya hura musu wuta yau kaga alhaji kai in ka yanka albasa wa matarka lalle akwai damuwa nan a zamanin nan namu labarin ka dai to wai ma rahmatin min Allah lin kalam dan saukin da Allah ya baka na rahamanka Allah ya sa halayenka suna da sauki kana da saukin mu'amala to duk lokacin da aka samu shugaba ba shi da tausayi a rahamansa a zuciyarsa ko ba shi da saukin mu'amala aiki ba zai iya tafiya da shi ba saboda kowa yana tsoron tinkarinsa amma lokacin da aka gane mutum ne mai saukin kai mutum ne mai fahimta mutum ne wanda ka bashi shawara zai dauka to aiki da shi zai dade saboda baka da fiya tare da baka da tsoro sannan za ka iya bashi ra'ayinka ka ce ranka da ni fa ga abin da nake gani tun da gashi aya za ta zo yanzu jim kaɗan eh wannan ra'ayinka yana da kyau mu yi aiki da shi zai ɗauki ra'ayinka ya aiki amma ko da ra'ayinka yana da kyau din kuma ka san ra'ayinsa ba kyau dan tushen zuciyarsa da halinsa ba za ka yi tinkare shi ba to aiki na zai tafi aiki ba zai tafi ba saboda haka idan Allah ya baka shugabanci ko na kanka kaga shugabanci daga kanka zai fara suna kai yanzu kai shugaban kanka ne kai rundunar sojoji ne mai zaman kanku na kanka akwai ido akwai kunne akwai hanci akwai baki akwai hannu akwai zuciya akwai farajinka akwai kafanka wannan sojojin da Allah ya baka ka zama komanda a kansu su wannan kansu in kai controlling nasu kai aikin alheri lillahi alhamdu ka kyauta to a zo a baka a zo a baka mata a zo a baka kanne a zo a baka jama'a duk wannan din ka tattara ka tafi da su ba karen mutum bane kai to sai kai kokari yi misali da wannan magana ko da wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi akan halin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'ani gaba daya daga farkon sa har karshen sa yabon annabi sallallahu alaihi wasallam yake a karshe Allah yake wa innaka la'ala khuluqin azim ranan tashin lahira kansa wani malami mutumin Yaman a ai ba manta ba in aka duba lahiran abin da yake faruwa in kai imaginin abin da yake faruwa a lahira ana so a daga darajar manzon Allah ne da wanda basu ganshi ba da wanda suka ganshi da wanda sun zo kafin shi da wanda suka zo bayan shi duk dai labari kuke ji to gashi nan yau wanda muke ba ku labarin sa Allah ya mishi to ifara saka kalto ta isa ta shafa sai annabi ce to ahlul kaba'ir min ummati kuma hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata'ani dakhala aljannata wa man asani bai ce dakhala an-nar ba jaman asani faqat aba shine yaki amma ni dai bazan tura mutum zuwa wuta ba sannan daga cikin rahamansa ka duba mu'amalarsa da yake yi da wanda ba musulmai ba wani yazo zai kashe shi usa usala Asalat ibn Yaman al-Hanafi yazo da takobin sa zai kashe manzo Allah sai annabi ya fito daidai masallaci rak ana sallah ba. sai ke me ka auka sai ya fara karkarwa ka idan mutum yana da charisma ko ba shi da komai a hannunsa daga ya kalle ka sai ka ji wani abu a zuciyarka yace wallahi gaskiyar magana ko balarabe kuma ba ta ƙarya yawancin su domin su an ji musu arab saboda suna faɗin abin da yake zuciyarsu nan zaka gane halin su yace na zo in kashe ka ne yace ah to kashe ni ka aibaka baka isa ba kawo nan takobin ya je yace to me yasa zaka kashe ni yace ka zo ka bata mana ayyuka iyayen mu suna bauta ka zuka ci bautan su ba kyau yace a to iyayen ku ban zage su ba amma abin da suke bauta kan ba Allah bane yace to ba za ka musulunta ba ki a ba zan musulunta ba yace to shikenan ba zan saka tilas ba abu huraira ka je ka kawo madara daga cikin gida na ka bashi ya sa umar yana kusa da shi yana daga kai yana sogarwa. yana so a bashi commanding ne sai aiki annabi ce mishi umar ina gaban ka ba yace amma Allah ba ya zo ya kace ka ba aiki mai muke yi ta abar shi a bashi yace wa ya daure shi dazin yace umar yace to kunje shi sai kunje shi fukka asrahu kama fukka qaidahu kama qayyata ya kunje shi umar yana daga kai yana sogarwa. abubakar na ce mishi yi aiki ba baba ne fa yana wajen aka ba shi madara ya ta ce to shi da, tunda ba za ka musulunta ba mun tallafi ka ka tafi ya fito bayan madina ya sake dawa sai ga shi ne ce me yasa ce ɗazu, idan na musulunta laraba za ce saboda ka daure ni a masallacin ka na musulunta yanzu da ka sake ni ka zama mutumin kirki na tafi yanzu na dawo da sun raina la ilaha illallah muhammadu to misali kuma mutanen maka da ya zo zai bude maka da ya tara su abu Sufiyan bai musulunta ba a lokacin da aka kama shi abokin abbasu ne abokinsa ne sai ce abbasu wannan ɗanƙanin naka ya zo shi abin da ya yi amma kuma yanzu zuwansa nan gaskiya ba za mu yi tunkaransa ba ya fi ƙarfinmu to kuma yanzu dole ne zai shiga amma ni ba mutum ne mai neman girma kuma ni babban mutum ne ga ya mishi ya ajiye mu wani abu na kima mana ni ma in dan samu kima haka idan mutane ya ce to zo mu je wajensa aka zo umar ya ganke ci lalle yau an dawo babban tabo abin nan <laughs> rasul kubri ya zo dan kashe shi ya ɗau takobin sa yana rike haka ya zo yace me kake umar yace ah ba ga tun da ka kashe ya ba mu wahala uhudu ma shi ne wani ma shi ne za mu ƙara sai ki bar shi to me ka ka yace rasula ni fa gaskiya na yarda cewa kai manzo ne amma imani din akwai huban a ciki kadan yace a'a ka ce Allah sai sai sai Umar yana waje yace to kai kashi mana akan hubal ne, yi fitsari akan sa mana kashi me kuma hubal ana ce maka Allah kana ce hubal manzo Allah ka bamu dama mu yi aiki ce a ah, ku bar shi to me ya kamata a ce in mutum ya shiga Makka ya shiga Ka'aba amin in ya shiga gidan Abu Sufyan ma amin yace to alhamdulillah ka daga mun daraja ta idan mutane ga rahama to da yazo tattaro ba ai uwansa wanda suka kore shi a garin fa ya tsaya ya tsaya bakin mashigar Ka'aba sai ce musu to me kuke so me kuke ganin ni zan muku suka ce lalle mu abin da muke tsammani za ka shi ne akun karim ibn akhin karim mutumin kirki na dan mutumin kirki jikan mutanen kirki in aqabta fi bijurmin thabit wa in afauta fi juhil fa bi thabit in ka yafe mana to dama halin ka yafewa ne in kuma ka dauke mu da fansa to dama abin da muka yi mun sani annabi yake mun aqul lakum kama qala akhi yusuf li antum kuje na yafe to irin wa'annan a tarihin manzon Allah babu adadi kai ma rahmatin min Allah lin talahu walau kunta alizal qalbi da ka kasance mutum ne mai taushin zuciya lam faddu min hawlika da sahabbai za su gushe su tafi abin su ba za su zauna kusa da kai fa'fu anhu dan ka aje su akan dutse sun dan sauka to ka samu damuwa a can falagat afa ankum nan kuma falagat afa Allahu anhu biyu fa Allah ya fada duka duka a wannan wurin sai kuma yake fa'fu anhu kai ma ka yafe musu sahabbai ɗan gata Allah ya yafe muku kuma ya sa manzon sa ya yafe muku Allah ta'ala anhu duk mutumin da ya imani ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a hada ayyukansa gaba daya a aji a mizani a zo a dauko a zo a dauko dabino na sahabbin ya ba fi sabilillah to wannan dabino na na sahabbin ya fi karfin naka ayyukan gaba daya la ilaha illallah shi yasa Allah ya zabe su ya ba su dama su kuma udulun ne kada mutum ya yadda ya ji wani abu a zuciyarsa game da wani sahabi in ka je lahira to da annabi za ku yi shara fa'fu anhu wastaghfir lahum ka neme in musu gafara in gafarta musu wa tawirhum fil amr abu uku sannan kuma in zaka yi tafiya zaka zuwa fajan yaji ko wani lamura cikin daula ta musulunci ka ba su shawara ka nemi shawara su saboda su baka abin da suka sani na cikin zukatansu a hada kalma guda daya sai a tafi mun gane fa iza azamta lalle in ka sa niyyar fitowa zuwa yaƙi fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah shine mai son wanda suke dogara a kansa inna Allah yuhibbul mutawakkilin annabi da ya nemi shawara wajen su wani suka ce kar su fita wani kuma suka ce mu fita sai ya shiga ya sa alkabban da ya zai fita wani suka ce aya mu manzo Allah mu bari su zai ci a'a idan manzo ya sa alkabban zai fita ya zai fita ne kawai wa shawirhum fil amr annabi kuma yana musu shawara hatta ma shawarwari da zan baku kamar misali guda biyu annabi ya zo yana wucewa sai ya ga wani sahabi dabino madina ana menene wannan talfi eh ko to shi wannan ya sa wannan saboda ya fito sai ce a'a wannan abin da kake ba daidai ba ka bar shi sai ya mun bari ya so ba da banan aka taro aka je kasuwa kuma dabinan ba kyau na madina ya fito wani iri kanan yace ah me ya faru da dabinan ku bana kuma yace ah to ai kai ne kace kar mu yace ah to shikenan ko ne kun san lamarin a duniyar ku ku ci gaba da yi yadda kuke kuma da yake kyau ka gani ra'ayin su ya bi sannan kuma wajen yaki ma da aka zo badru aka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah wannan saukan namu ya kamata ruwan nan mu bar shi a bayan mu in mun tashi ne mazan amma in dai yana gaban mu mun dauko mai baya kadan to kaga ruwan nan yana nesa su kuma za su iya zo shiga tsakaninmu da ruwan to ba ruwa ga zafi ga yaki abin zai mana yawa sai annabi ya ce ku shiga nan muje inda kuke so din sai ya zauna haka yana karban shawarorin su hatta shawara ma na na asra badr wanda suka kama su mutum 70 aka zo da su ya tara su ya nemi shawaran kwana biyu ana shawara Umar yake a kashe su Abubakar yake a karbi diyya yau an yi haka gobe an yi haka aka karbi diya aka bar shawaran Umar to aya ma ta zo tana supporting ra'ayin Umar din amma Allah tabaraka wata'ala ya yafe in yansurkumullahu bismillah in fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ya sake cewa ko ah, wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun kalimar tawakkul ta zo sau uku wannan nana ta wato uku tikrar din saboda ya nuna maka girman tawakkuli annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi da kun yi tawakkuli akan Allah kuka dogara akan Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da Allah zai ba ku kaman yadda yake ba wa tsuntsaye za su fito da safe ciki empty za su yi gabar can da yamma kuma su koma su koma gidajensu wukilinsu su shiga kuma ga su ciki a cike ta ina suka samu waye ba su ina arzikin yake a nawa yake ta yaya za a samu duka wannan Allah ne saboda haka mu ma haka ne idan tawakkalna idan muka dogara da Allah to Allah zai baka fi amma kuma wannan ba yana nufin cewa ba za mu dauki aiki da tabuba ba sai ka ce za ka zauna kawai a gida baka tashi ka je ka nema ba Allah ya ka ba haka ake nufi ba la'annu al-azmalama suka ce al aqdu bil asbab sunna ka dauko hanyar samu din ka fito mai bayarwa din Allah ne amma kai dai ka fito ake so mutum ya haka fala yanfurkum Allah fala ghaliba lakum lalle in Allah ya muku nasara Allah ya baku nasara to ba wanda ya ife ki galaban ku wa in yakhzulkum in ko Allah tabaraka wa ta'ala ya so a kiku da yaki din faman da ladhi yansurukum min ba'dihi waye ne isa ya ba ku nasara ga uhudu ai ba ku samu nasara ba saboda menene Allah tabaraka wa ta'ala ya so li yattakhidha minkum shuhada akwai wanda yake so ya karbe su a sunan shahada akwai kuma afwa guda biyu da yake yake so yayi muku shi ya yafe muku fa'afa ankum wallahu afu afa Allahu anhum duka dai sannan kuma fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr to wannan in bai faru ba sai na za samu saboda haka ko da a zahirin sa akwai wani abu na bakin rai a batinin sa kuma akwai abubuwa da yawa na faranta rai wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun Allah tabaraka wa ta'ala yana bukata ko yana son mu'minai masu cikakku ne imani su yi tawakkuli a kansa in ka tashi yin abu ka sa Allah a gabanka kada ka ce to kuɗi na ne ya kawo mini a za ka iya zuwa ka saya abu da kuɗinka amma ka saya ka shi ba kyau amma in kai sai tawakkuli da Allah tabaraka wa ta'ala ka saye shi ko da tsada ne bayan kwana biyu Allah ya kawo maka wani dalili kuma ka ci riba Allah shi ke da arziki shi ya san me zai baka kuma shi ya san adadin da zai baka shi abin da yake bukata a wajen shi a wajen ka shine ka zama bawa ka nemi a wajen ta kuma ka dogara ga shi kada ka dogara da karfinka ko da mulkinka ko da kudinka ko da iliminka ko wani abu mai makamancin haka Allah baya son ka yi wannan tare da shi yana so shi kadai ne aikin sa Allah tabaraka ta'ala ya sa muna cikin mu'minai wanda za su dogara ga Allah cikakken dogaro وما mhm. كان munafikai ne sun yada wani maganganu akan manzon Allah sallallahu suka ce akwai wata ina wannan farmala wanda ake sawa din wani farmala ko eh farmala ana a Borno muna muna sa farmala ne a Sudan ma suna sa Chadi ma suna sa to wannan farmala din irin ta ne akwai ja haka ta bata cikin kayan ganima munafikai mukan su ce bari mu bincika cikin kaya suka ce annabi ne ya dauko su ka duba masifa ba ɗaya kenan ba a can kuma suka ce wa 'yan uwansu kafirai me yasa kuka fita kuka yi yaƙi ai da kun zo na da mu laukanu inda na mamatu wa maƙutilu a can kuma in ka matsa gaba su suka da shaidani yace Muhammadu kutila su ma sun tafi suka ce Muhammadu su kunna Abu Sufyan ya ji ai a can kuma kafin nan ai babban su gaba daya abdullahi bin Ubay bin Salul ya koma da mutum 350 annabi ya fito da dubu ba hamsin abdullah bin ubay ibn salul ya koma da mutum 350 ya bar annabi da mutum 600 to wa'annan duka ayyukan su ne a ƙarshe ma da aka gama yakin suka ce wa larabawan madina sahabbai jiran me kuke yi ba ga an ce ya ku an ci ku yaki ba in kun tsaya kuma nan gaban in wannan mutane sun sake dawa ga annabin ku ya rasu wancan ya rasu wancan ya rasu in sun bar mu da ku za a fada muku da yaki mu ba za mu damu ba to abin da ya kamata ku yi shine ku kafirta ku hatsu da su ku koma garin ku tare ba ka ji masifa to abubuwan take-taken da suke suna yawa Allah tabaraka ta'ala shiga tsakanin mu da su sai yake wa ma kana lin nabiy an yughal an yaghul wa ma kana lin nabiy an yughal wa man yaqul ya'ti ma ghalla yawm al-qiyamah ba ma annabi ba duk ma wanda ya dauko abu cikin ganima kafin a raba ta zai zo da ita ranar tashin lahira hadisi ya zo wani zai zo da raƙumi a bayansa yace manzo Allah ka cice ne yace a na riga na maka bayani ai ka dauka ba tare da izini ba ka tafi da kayanka zaka je a yi lissafi wannan ya zo da raƙumi wannan ya zo da shanu wannan ya zo da hatta ko wanda zai zo da menene da da sun zuwa hannunsa ma in ma misali abin da ya dauka kamar haka sai ka zo da shi a ranar kiyama a gaban mutane ka ɗauka dauka kanka ana cewa to gashi abin da ka sata a ganima kafin a raba ganima Allah ya kiyaye summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat lalle kowace rai sai an mata littafi kuma an bata abin da ta yi in ma alheri to fa alherin in ma sharrin to fa sharrin Allah kiyaye mu da sharrin ya zama takayya kenan saboda haka Allah ya riga ya gama magana tun daga nan zaka iya kanka wa littafi yanzu in kana da kuɗi a banki <clears throat> gobe asabar ba aiki lahadi ba aiki amma litinin kai ko yanzu ma kana da kuɗi zaka je POS zaka cire kuɗin ka tabbata kana da kuɗi a banki zaka cire amma in baka da kuɗi a banki ka je banki me sunan kamalan barawo za a faɗa security da suke wajen za su tafi da kai to haka nan lahira ka je lahira baka da komi annabi yake haza huwal muflis atadruna manil muflis kun san waye ne matsiyaci suka ce wanda bashi da naira bashi da toro annabi ce ba shi ba wanda ya zo da dan zunubin sa a dan dan aikin sa na alheri kaɗan amma ya zo da tilin zunubai ya ce wannan ya ce wannan a ɗauko ladan a rarraba sauran zunuban su sai a ɗauko zunuban su a lafta mishi a haɗa mishi da nashi daga nan kuma a sa shi a tura shi wuta ya shiga wuta wannan shine wato al matsiyaci Allah kiyaye to famani sun tumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat duk abin da kai a duniya to akwai lissafin in ba Allah bane da rahamansa ya gafarta maka in aka bari mala'ikunan suka rubuta Allah bai gafarta ba to zaka je da ci in ma ka kama da hannun yaminu a baka shi kayanka da hannun dama ko a baka shi da hannun hagu in ka dauko daga hannun hagu kai ma ka san inda zaka je in ka dauko daga hannun dama kuma kai ka san inda zaka je kuma a duniya masifa duka masifa zalunci ya kare tsakaninka da dan adam in dai zalunci yana tsakaninka da to wannan ita ce babbar masifa amma in wani abu tsakaninka da Allah ne babu damuwa Allah ghafurur rahim ka nemi gafara ya kai maka amma in ya kasance tsakaninka da ƴan adam to wannan shine masifa saboda sai an kawo su sai an lissafa sai an shaida kafin a zo a yi magana ko a yafe ko kar a yafe to kuma ba mai yafewa a can in ba Allah ba shi kowa in yake can ko ɗanka ne ko jatumarka ko yayanka ko babbanka yana neman shi ma na fiye ya tsira in ma yana da dan turansa da guda daya a wajenka zai karba saboda ya ƙara sa da shi ya haye mutane za a je maka kuma gashi airport yanzu an ce shine jirgi na karshe mai karfi ya shiga wanda ba shi da karfi zai shiga ai ko zai faɗi to shikenan masu karfi su ne za su shiga dogaye katti amma makarar da mutanen da ba su da karfi kar ma ka gwada za ka faɗi a karya ka a faɗi Allah ya kiyaye saboda haka in dai har akwai zunuban kan da kai to ka lissafa su <coughs> hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu qabla an tuzanu ka nemi kai wa kanka lissafi in kaga aikin da kai na yi din sufi rinjaya to falillahi alhamdu ci gaba da abin da kake yana da kyau in kaga aikin da kake su akwai matsala akwai kurakure ka jara balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azirahu thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat la zulma al-yawm kan babu zalunci ko kadan Allah ne mai lissafin mala'iku kuma sun rubuta ga kuma bayan Allah nan za su shaida Allah ya kiyaye wa hum la yuzlamun Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kici kowa ba ba wani cutar da zai Allah zai maka domin mai lissafi khabirun alimun qadirun muridun Allah tabaraka wa ta'ala afa mani taba ridwan Allah bari za mu tsaya anan saboda lokaci yayi gobe kuma in Allah da akwai bayanai a wannan aya za mu ci gaba da inda muka tsaya mun gode wa assalamu alaikum wa rahmatullah back.